sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka masallacin wallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a yau yammacin juma'a takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nahl kafin mu shiga fassara ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah za mu ansa kaɗan daga cikin abin da muka samu na tambayoyi jiya wannan yana tambaya ne dangane da jiran liman da ake yi kafin ya fito daga gida ko kafin ya kammala alwala wasu suna ganin a jira shi wasu kuma suna ganin da zarar lokaci ya yi kawai a tayar da kalla ko ya zo ko bai zo ba ko yana kusa ko yana nesa wanda wannan ya sa ake samun hatsaniya a wasu gurare to alal liman a masallacinsa shugaba ne a inda yake yi wa mutane sallah shine shugaban su shi yasa ma ake ce masa al'imam imam shugaba to kaga in an yarda shugaba ne to bai kamata a yi masa garaje ba bai kamata a rika masa garaje ba ana zartar da wasu abubuwa ba tare da neman izininsa ba da zarar wato a matukar aka ce lokaci yayi ba wai ana nufin shi kenan wato in aka ce lokacin tayar da sallah yayi ba ana nufin shi kenan sai an tayar ba ko liman ya zo ko bai zo ba wannan babu inda aka taba faɗar haka abinda ma koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna sahabbai sun kasance suna jiransa har sai ya fito wani lokaci ma har ana yin iƙama ya fito wata larura ta mayar da shi gida kuma su jira shi bayan an yi ikama su jira shi har ya je ya biya bukatarsa ya kawar da wannan larura sannan ya dawo kuma a tayar da sallah wani hadisai suna nan a cikin sayin bukari hadisin anas hadisin abu huraira da wani su cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo masallaci bayan an yi iqama sai ya tuna cewa akwai janaba a cikinsa sai ya ce da su makanakum ku tsaya inda kuke ya tafi har sai da ya yi wanka ya dawo sannan kuma ya kabbara sallah kaga shi in mu ba magana a jira shi da ma ya fara magana a jira shi a haba wani irin a jira ta kuma da Allah ma la'a wuce a mana sallah lokaci ya yi muna da abubuwa a gabanmu. mu akwai su Anas shi ma na cikin bukari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fito daga gida ya nufo masallaci da aka gan shi aka miƙe sai aka yi kama sai wani ya ja shi bayan masallaci yana ganawa da shi haka aka jira har ma wasu mutane suka fara gangadi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kabbara sallah akai sallah to kaga wannan ya nuna kenan ana jira liman matukar dai ba lokaci ne zai fita ba idan ka ga lokaci zai fita to wannan kaga ba ba magana uzuri amma a ce ga liman nan a bakin masallaci yana alwala kuma duk da haka a yi masa shigar sauri wannan bai dace kuma rashin tarbiya ce wanda ita sallah tana koyar da tarbiya ya kamata a ce abubuwan da sallah take koyar mana na tarbiya muna kiyaye su daga ciki akwai biyayya ga shugaba da yadda za ka tsaya a bayansa komai ba za ka yi ba sai yayi ba za ka yi hukuku ba sai yayi ba za ka dago ba sai ya dago ba za ka tafi sujjada ba sai ya tafi kaga wannan koyar da tarbiyya ce da biyayya da shugabanni musamman shugabanni na addini saboda haka ba daidai ba ne har a tsaya ana ja'in da wasu suna cewa sai an yi sallah ko da liman yana bakin masallaci yana alwala sai da shi liman ne ya ba da izini ya ba da wani al'izin al'am wato izini na bai daya ya ce duk sa'ad da ka ga lokaci yayi da minti biyu ko uku ko biyar ba ku ganni ba ku da sallah to in ya bada wannan uzuri kaga ana yi ana ana ana yi masa biyayya ne ana ba ba saba masa ake yi ba wannan ita ce sunna shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa wannan kuma yake tambaya mai hukuncin wanda yake jan tufafinsa a ƙasa yana da awar ba da girman kai yake yi ba ah, sannan kuma mai ma'anar ko mai ma'anar maganar imamun nawawi dangane da matsalar jan tufafi kasa da ya ce hadisan da suka zo suna nuna karahiyatul tanzib wato ba suna nuna haramci ba suna nuna makaruhi ne babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man jarra thawbahu kuyala la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamati wa la yuzakki wa la yukallimuhu wa la yuzakki wa lahu ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم أشكية لو أن يكي من جر ثوبه قيانا وتوفى المتعني أكو wanda ya ce Allah ta'ala ba zai musu magana ba ranar alkuba alkiyama ba zai kalle su ba wato ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi a ciki ya ambaci man jarra taubahu kuyala wanda ya ja tufafinsa yana mai girman kai wannan ukuba ita ce ukubar wanda ya ja tufarsa yana mai girman kai idan kuma kula ukuba ce mai tsanani la yukallimuhu Allah wa la yuzakki wa la yanzuru ilayhi sannan wala hu azabun alim Kuma abubuwa wajen guda hudu aka zana duk za a yi masa na ukuba Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai masa magana ba Allah ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai Wani sakamakon man jarra tauba yana. wanda ya ja tufafinsa yana mai girman kai wanda kuma ya ja tufafinsa ba mai girman kai ba ba shi ma akwai ukubar da aka faɗa ta sha bambam da wannan ba ta kai wannan tsanani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta uzratul mu'min ila nisfi sa fa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar tufar mumini kar ta wuce idan sawu kar ta wuce tufar mumini rabin koli in ya zama dole za ta wuce nan to ta tsaya a daidai idan sawu fama asfala min al-ka'bayn abinda duk yayi kasa da idan sawu kuma fa finnar to wannan za a azabta shi a wuta kaga wannan azabar ba ta kai waccan ba saboda haka hukum abin sababin ya bambanta dan haka hukuncin ba ya bambanta sababin na farko jarra sauba hukuyana ya ja tufarsa yana mai girman kai saboda ka azabarsa ta tsananta wannan kuma ba a sifanta jan tufarsa ba ko wuce tufarsa da ta yi idan sa'u ba a sifanta wannan da girman kai ba saboda haka sai ya zama na iya azabarsa shine a kona iya wannan gurin da ya bari tufarsa tana wucewa kaga wannan daban wancan daban ba za ka yi takayyudin wannan da wannan ba saboda sabab ya bambanta kusan da sabab ya bambanta a gurin malamai ana cewa la yu'malu mutlaq ala al-muqayyad a ka'idar usul da a ce sabab din ɗaya ne to sai a ce to da nan ba a faɗi kuyala ba can an faɗa to a ɗauko kuyala na can haɗa a nan sai a ce hukuncin ya taƙaita ga wanda ya ja tufarsa yana mai girman kai to amma tunda sabab din ya bambanta to in sabab ya bambanta magana rajiha ta malamai shine la yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad saboda haka kowanne da abin da yayi kowanne kuma da irin hukuncin da za a yi masa السبب والحكم جسم بمبنت اتفاقا وأن لا يحمل المطلق على المقيد وأن دسيي وأن حمل المطلق على المقيد أنا to bai bi tafarkin malamai ba domin abinda malaman usul suke faɗa idan sabab da hukum suka bambanta bil istifaq ba a yin wannan sannan akwai hadisin abubakar radiyallahu ta'ala an wanda shi ma wasu suna hujja da shi wajen su bar tufafinsu suna jan kasa cewa sayyidina abubakar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama izari ya sarfi illa anni ata'ahadu wato tufata tana jan kasa tana saki wato tana saki ta yi kasa amma ina ina kamo ta ina kula da ita wato idan ta tafi za ta faɗi ina jawo tufata ta yi sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace lasta min man yaf'aluhu Ba ka cikin waɗanda suke yi don girman kai wani sai ce to gashi sai na abubakar ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa don haka shi ma yanzu zai kiyasta kanta da abubakar radiyallahu anhu shi ma yanzu a matsayin sayin na abubakar yake to mukaddara ka yi wannan kiyasin min kyale ka wane ne zai baka shaidar da abubakar da aka bawa abubakar ni dai baki sa in baka ba limamin ungonku bai sai baka ba malamin ka bai isa ya baka ba babu wanda ya isa ya ce laska min man yaf'aluhu ko yana tunda wannan wata sifa ce da ta tsamfara da zuciya waye ya isa ya iya gaya maka abin da yake ranka babu shi saboda haka kaga kai ba za ka samu taskiyar da sayyidina abubakar ya samu ba don haka dan me za ka yi sannan abu na biyu sayyidina abubakar cewa illa anni ata'ahaduhu sayyidina abubakar ba shi da kaurin jiki siririn mutum ne saboda haka in ya daura izari wani lokaci baya rike kwankwasansa sai ya rika saki yana zubowa shi yasa yace izari yastarqi illa anni ata'ahaduhu yana saki amma ina jawo kayana to amma kai tun wajen dinki kake masa wasela cewa a ja wandan nan fa ko a ja rigan nan fa ga yadda nake son ka tun wajen dinki aka maka fasalin rigar haka kaga ba za ka kwatanta wanda shi ba haka abinsa yake ba a saki yake yi amma yana janye kayansa saboda haka kai ma idan kana dan jiki ka sa wandan da ya maka yawa yana faɗuwa kana janye kayanka to wani ila ya maka uzuri a nan amma ba a je a yanka maka tagwa wato tun daga tun farkon lokacin da za a yi ma ɗinki a yi maka shi a haka ba kuma ka zo ka ce kai ma sayyidina abubakar ne izari ya sarki illa ni a ta'ahaduhu saboda haka a kula ko ba komai ba mutum ya fitar da kansa daga cikin iskali kuma maganar da imamun nawawi ya faɗa ba ta da wajibi saboda ba zai yiwu ba abinda yake makaruhi abinda yake makaruhi kuma a ce mutum yana da azaba ba a azarta mutum akan makaruhi sauraka kalmar azaba da ta fito da kalmar wuta da ta fito a cikin ruwayoyin ta nuna cewa wannan abin ba wai makaruhi ne haramun wannan kuma yana so a kare masa wanda yana so a yi masa bayani game da ayar da ke cikin suratun zumar maganar wasiƙar zina ta ƙau'ilar jannati zumara hatta iza ja'uha wa hat abuwa buha ya ce to kuma akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shine farkon wanda za a bude wa kofar gida aljanna to yaya shi yana kamar akwai iskari tsakanin ayar da hadisin to ban san menene iskalin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a sunnarsa a maganganunsa cewa shine farkon wanda za a bude wa kofa ana awwalu man tuftahu lahu aljanna wa man tuftahu lahu abwaab janna ni ne farkon wanda za a bude wa kofar aljanna lokacin da zai je kofar aljanna a abin da mai tsaron aljanna kazinul aljanna ya tambaye shi kai waye ya ce ni ne muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallama ya ce bika umirtu allah aftaha li ahadin qablak kai aka yi umarni in bude wa aljanna kafin in bude ma wani wannan hadisi yana magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallama da shafa'arsa shafa'ar ya je a bude gidan aljanna saboda yan aljanna su shiga ita kuma wannan ayar tana maganar masu tsoron Allah lokacin da za a wato taho da su kungiya kungiya alhalin an bude kofar gidan aljanna ma'ana alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya nemi izini an bude su kuma sai a rika zuwa da su kungiya kungiya ne babu wani iskali a ciki su kuma daga baya sai a zo da su wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat waw waw alhaliki wal futihat Abu al an riga an buɗe ƙofar. waye yaje yayi wannan shafa'ar aka Shi shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga babu wani iskali a tattare da ayar da hadisin wannan kuma yake maganar cewa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya la'anta kuma ga wani hadisi da ya zo ban kwana da sahabbai yake cewa duk wanda na yi masa wani kuskuren addu'a to na canja wannan addu'ar zuwa rahama duk wanda ya mun wani abu to rubutun ne ba a yi wa rubutu wanda zai karantu da daɗi kuma hausar wani lokaci ban san hausar ina ba ce to abinda da yake so ya ce yaya za a yi da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu mutane ce kamar ya bada misali ya ce kamar khawarij annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su sannan kuma ga hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya ce a lokacin da yazo ban kwana yazo yazo barin duniya yayi wasiya cewa duk wanda yayi wa mummunar addu'a ya canza wannan zuwa rahama to na farko wannan hadisin da kawo ba haka yake ba hadisin yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fa ayyuma rajulin minal muslimin la'antuhu aw sababtuhu aw jalattuhu aw azaituhu faj'alhu faj'al faj'al dhalika lahu kafaratan wa rahma aw tarwaya faj'al faj'al dhalika lahu zakatan wa ajra wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nayi alkawari tare da ubangiji na cewa duk mutumin da na la'ance shi ko na ɓace shi ko na cutar da shi ko na gaya masa wata bakar magana ko na masa wata mummunar addu'a to ya Allah ka sanya wannan addu'ar da na yi masa ko wannan ɓacin da na yi masa ko la'antar da na yi masa ya zama kafara gare shi ko kuma ya zama rahama ya zama lada gare shi ya zama tsarkakewa gare shi wannan shine abin da ba wai sai da ya zo sai da ya zo abin da mutuwa ba sannan ya yi wannan wasiya ko ya ce ya canza ta addu'a ce alkawari ne tsakaninsa da ubangijinsa don yana cewa a cikin ruwa muslim allahumma inni qad shaqartuka aw ah, ah, ah, ahittu ahittu ma'aka ahadan lan tukhlifani ya ubangiji na yi alkawari da kai alkawarin da ba za ka saba min ba to shine ya faɗi wannan maganar malamai abinda suke cewa duk wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wata magana mai zafi saboda yayi fushi alhalin bai cancanci wannan maganar ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan sa hadisin Aisha wasu mutane biyu sun shigo gurin gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi wata magana da shi Aisha tace ban san me suka ce masa ba kuma shi bai ce musu sai na je yana faɗa musu magana baka yana la'antar su yana yana bacin su sai da suka fita sai nake cewa waɗannan ko ba su samu alkhairi dan wato idan kowa ya samu alkhairi wannan waɗannan su ba su samu ba sai yake tambaye ta wani abu ne yace saboda maganar da ka gaya musu sai yake sai annabi sallallahu alaihi yake cewa da ita ya Aisha amma alimti anni qad qad inda rabbi ahdan ayyul muslimina أي رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو آذيته أن يجعل ذلك له كفارة وأجرا yace baki sani bane nayi alkawari da ubangiji na cewa duk mutumin da duk musulmin da na gaya masa wata bakar magana ko na la'ance shi ubangiji ya ya musanya masa wannan da wata rahama ya musanya masa wannan da wani lada wannan kuma yana daga bangare ne na rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa bangare ne na rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda ubangiji ya ya sifanta shi da cewa shi harisun alaikum ma azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to wannan wani bangare ne na rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa amma wanda bai cancanci haka ba kamar kafirai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anta waɗannan suna nan tare da la'anta sai sun tuba sun koma ga Allah sannan wannan la'antar ta bar su duk wani wanda ya cancanci la'antar wannan yana nan wannan hukuncin la'antar yana nan a kansa sai in ya tuba ya komo ga Allah ubangiji ya yafe masa abin da yake kai to ina ga dole mu hakura da tambayoyin haka na ga an bani tambayoyin da dan dama a insha Allah wanda ba mu amsa ba wataƙila gobe su samu samu shiga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين نعم الله تعالى يشغب da cewa wato ɗori akan abin da ya gabata na hujjoji da dalilai waɗanda suke tabbatar da wahadaniya ta ubangiji da cewa shi kadai ne kuma shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai ne wanda ya cancanta a tsantsanta bauta gare shi kuma da abubuwan da ya ambata na ni'imomi waɗanda suke a matsayin hujjojin da ya zana kan wannan gaba ubangiji yake cewa ilahu kum ilahun wahid abun bautar ku abun bauta ne guda ɗaya fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira waɗanda ba sa yin imani da lahira zukatansu masu musu ne masu jayayya ne wahum mustakbirun kuma su masu girman kai ne la jarama hakikatan tabbas anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun lalle Allah yana sane da abin da suke koyewa da kuma abin da suke bayyanawa innahu la yuhibbul mustakbirin lalle shi baya san masu girman kai anan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi alwahidul ahad alfardus samad shi kadai ne tilo kuma shi kadai ne wanda ake nufa da bukatu duk mai wata bukata gare shi ke komawa sannan ya ce fallazina la yu'minuna bil akhirati waɗanda ba sa yin imani da lahira ba su yarda cewa bayan mutuwa akwai wata rayuwa ba akwai hisabi akwai siradi akwai aljanna da wuta waɗannan qulubuhum munkira zukatansu masu musu ne wato suna inkarin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa na cewa la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan abin yana ba su mamaki a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu zai sanya abun bauta ya zama ɗaya. lalle wannan abin abin mamaki ne suna ga abu ne da basu taɓa jin an faɗe shi ba yau kuma wani ɗaya daga cikinsu ya fito yana faɗar cewa la ilaha illallah wannan abin yana da mamaki saboda haka zukatansu suke inkarin wannan da suke so shine su ji an faɗi wani tare da Allah an ce Allah yana da waɗanda ake kamun kafa da su su ma a bauta musu za su kusantar da bawa zuwa ga Allah amma su ji an faɗi Allah shi kaɗai idan zikirar اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الله يشي إذن أكا أنبتي الله شي كأي سيكا غا وطن دبسي إيماني دلانا الله رابا زكاة تنسو سنشن كشي وتسنسى مقنتي رنس يا باتي يا يذا أنبتي الله شي كأي وإذا ذكر الذين من دونه أما دزارر أكا أنبتي ونوان دبيكي الله با ونوان ديكي كسد شي idahum yastabshirun sai kaga suna walwala suna farin ciki fuskar su ta saki wannan yana nuna zuciyarsu a mace take zuciyarsu a mace take don haka zuciya ce matacciya tana buƙatar abin da zai raya ta tunda har take inkarin abin da ake faɗa na la ilaha illallah wanda ita ce kalmar da annabawan farko suka faɗa ita ce kuma kalmar da shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa musu ba wani abu bane sabo da za su yi mamakinsa. na'am sabo ne a gurin saboda kalmar la ilaha illallah kalma ce da take rushe bautar duk wani wani abin da ake bauta ba Allah ba kasancewar su larabawa an tsa suna gane larabci sun san inda wannan kalma ta saka ba da zarar aka ce la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah sun san me ake nufi ana nufin dukkan wani abin da suke bautawa su karkaɗe shi su aje shi guri guda su dawo su rike Allah shi kaɗai wannan ita ce ma'anar la ilaha illallah wanda kowane balarabe a wannan lokacin yake fahimta shi yasa suka kiyarda suka keka faɗa suka ce ba za su faɗa ba da a ce faɗarta ne da baki kawai babu wani aiki da take lizumta wa mai faɗarta ba wani aiki da zai biyo baya bayan an faɗe ta to da ba zai hana su faɗa ba su ci gaba kuma da abin da suke yi kuma a ci gaba da damawa da su a zauna lafiya to sai dai sun fahimci cewa faɗar tata ɗaukan alkawura ne da dama dangane da ubangiji cewa ba za su bauta wa kowa sai shi ba ba za su ji tsoron komai da kowa sama da yadda suke jin tsoronsa ba ba za su so komai ko kowa ba sama da yadda suke san shi a gurin shi za su yi fata a gurin shi za su kama kafa komai na bukata shi yake musu su yadda cewa babu wani abin da yake bautar Allah ne da za su yi ma wani sannan babu wani wanda ya cancanci a yi masa ɗa'a sakakkiya ɗa'a mutlaka sai Allah ta'ala sun san cewa wannan kalma tana nuna su saduda su miƙa wuya su rusuna su ba da kansu ga Allah ta'ala saboda haka suka ce kai ba za su faɗi wannan ba yanzu in suka faɗa kenan babu wani wanda zai cancanci irin wannan sifa shi kaɗai shi kaɗai saboda haka suka ce ba za su faɗa ba shi yasa suka yi girman kai lokacin da abu talib ya zo mutuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo ya same shi da da umayyat ibn khalaf tare da shi da kuma al-mughira suna tsaye a kansa annabi sallallahu alaihi ya ce wa gogaffansa qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ka faɗi kalmar la ilaha illallah ita wannan kalmar zan tsaya maka da ita a gaban ubangiji sai Abu Jahal da Mugira ta suke ce mata Umayyah ibn Khalaf suke ce mata atarghabu an a atarghabu millati Abdul Muttalib yanzu za ka bar addinin Abdul Muttalib kenan wato sun fahimci cewa in ya faɗi wannan kalmar to ya yi bara'a da addinin kakanninsa ya yi bara'a da addinin iyayensa saboda haka sai suke ziga shi kada ya kuskure ya faɗa yanzu zai yi kyamar addinin babansa ƙarshe kalmar da ya faɗa huwa ala millati abdulmuttalib shi yana nan kan addinin abdulmuttalib wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka tambaye shi akwai wani amfani ko ceto da za ta yi wa amminka ganin cewa ya tsaya maka ya baka kariya shi ne annabi sallallahu alaihi sallama ya ce e za a fito da shi a wato tsakiyar wuta ba can ƙasa ba sannan za a sa masa wasu takalma na wuta wanda kwakwalwarsa za su rika rafaka da su wannan shine saukin da zai samu amma ba wai a sauwake masa a fitar da shi daga wuta ba a kai shi aljanna wannan shine abin da ya tabbata a cikin sahihain a littattafai ingantattu guda biyu sahih bukhari da muslim me yasa ya ki fadar kalmar inda kawai fadar ta shikenan babu wani alkawarra da take lizumtawa aikin fada su ko kuma me yasa za su hana shi da kawai fadar ita ce a fada kawai da baki da ba dalilin zai sa su tsaya a kansa suna ziga shi kai ya fada to kaga wannan ya nuna cewa sun fahimci me kalmar take nufi abinda yanzu da dama daga cikin musulmi ba su gane ba kenan da dama daga cikin musulmi a yau ba su fahimci irin alkawuran da wannan kalma ta la ilaha illallah take nunawa ba na ta ubangiji a cikin sha'anin ibada gaba ɗaya kuma da jin cewa shi ake yi wa tsa'atul mutlaka dukkan wani abin da dukkan wani abin girmamawa da kake da shi bai halatta kai masa da'a ta gaba ɗaya ba da'a ta kakkiya ido rufe in ba Allah ba ba a yi ba wani da'a ido rufe sai abin da ya zo daga Allah wanda duk zai yi umarni da wani abin da ba da'ar ubangiji ba to ba a yi masa da'a a cikin abin da zai yi umarni da shi wanda ya saba wa da'ar Allah ba za a so wani ba sama da yadda ake san Allah ko daidai da yadda ake san Allah san Allah dole ya zama shine a koli shine sama da dama daga cikin musulmi a yau ba su da irin wannan shu'urin a tare da su sun yadda za su iya bin kowa ne idan har za su samu wata biyan bukatar su ta duniya ko da kuwa akan abin da ke saban Allah sun yadda za su iya yin kowace irin da'a ce idan har akwai biyan bukatar su ta rayuwar duniya sun yadda za su fifita soyayyar wani Allah akan soyayyar Allah idan har akwai wata bukatar su ta duniya da za ta biya kaga babu shakka waɗannan ba su san kalmar da suke faɗa ba ba su san abin da suka zari abin da ya zargo musu wuya ba na kalmar la ilaha illallah ba su san cewa suna mata karan ba shi yasa Allah ta'ala ya ce da mu waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba qulubuhum munkira zukatansu inkari suke yi ba su yadda da kalmar la ilaha illallah ba wahum mustakbirun kuma suna masu girman kai suna masu girman kai ga barin bautar Allah wannan shine girman kai na kodi na ƙarshe mutum ya ji cewa ya fi ƙarfin ya bauta wa Allah Allah na cewa lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a yace a Isa almasihu alaihi salam ba zai yi kyamar ya zama bawan Allah haka nan mala'iku waɗanda suke makusanta ba za su yi ƙyamar su zama bayin Allah ba wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir wanda duk yayi kyamar wa Allah ko yayi girman kai gabarin bautar Allah fa sayahsuruhum ilayhi jami'a Allah zai tattara su gaba ɗaya zuwa gare shi saboda haka babu girman kai da ya kai mutum ya ji cewa shi akwai wani abu na bautar Allah amma shi yafi fi ƙarfinsa shi ba zai iya yi ba Allah ta'ala yana cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangiji ce ud'uni astajib lakum ku roke ni in an samu waɗanda suke girman kai game da roƙona game da ibadata Allah ta'ala sai ya kira roƙo anan ibada domin kamar yadda ma'aiki ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce to ko da addu'a din nan wanda bukatunka ne kake nema kai kake nema wa kanka wani abu ne kake nema a gurin Allah ba shi ke nema a gurin ka ba amma ka ji kai ka fi karfin ka yi addu’a sai dai ka ce a yi maka ko ka tara mutane ka ce a sauke maka alkur'ani saboda bukatunka sai kuma ka ci gaba da harkokinka to ko da wannan ce ubangiji ya yi wato mummunan narko alkawarin narko ga waɗanda suke haka innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri to babu babu girman kai da ya kai wanda zai yi girman kai game da bautar Allah ya ji cewa ga wani abu ibada ne amma shi ba zai yana ganin wannan sai dai wasu wanda ba shi ba waɗanda suke kankantattu kamar yadda mutanen annabi nuhu suke cewa a nu'minu laka wattaba'aka al-arzalun ma yi imani da kai alhalin waɗannan kaskantattu ne suke suke bin ka وما نرى illa ما نراك اتبعك إلا الذين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين سنة شوى النبي نوح mu waɗannan da suke ka duk mun ga wasu ratattattafun mutane ne wasu waɗanda ba kowa ba ya ayyuhan nasu mu ba za mu iya binka ba alhalin waɗannan su ne mabiyanka to kaga haka su ma kafiran ƙuraishawa ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya daga liwa liwa na la ilaha illallah tutan la ilaha illallah farko farkon waɗanda suka fara bin sa su ne waɗanda ba su da galihu ba su da gata ba su da nasaba ba ƴaƴan dangi ba a makka su suka fara bin sa irin su bilal irin su ammar da mahaifinsa yasir da mahaifiyarsa sumayya su suka fara bin sa irin su ibnu mas'ud mutumin ta'ifa ne ya shigo makka sauran ka baya da dangantaka da shawa saboda haka sai suke ganin yaya za su yi imani da shi alhalin waɗannan su ne suke bin sa shi yasa lokacin da aka tambaye abu sufiyan iraqal yake tambaye sa su wane ne suke bin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi ya ce a ashrafun nasi am araziluhum manyan gari ne suka yadda da da'awarsa ko kaskantattun ne sai ya ce a araziluhum sai ce waka faka zalika kanat atba'ul anbiya ce to haka daman mabiya annabawa suke daman su suke fara karbar da'awar shi yasa su su Abu Jahl su eh, Al-Mughira su Umayyah ibn Khalaf da manya-manyan sanadidu Quraysh jimajiman Quraysh nan suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya kori irin su Bilal daga daga majalisarsa in yayi haka ne to za su yi imani da shi Allah ta'ala ya ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min al-jahilin fatakuna min al-zalimin ubangiji yace kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke a gabanka suke bautawa Allah safe da yamma bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kuma dan Allah suka zo ba wani abu kake ba su ba ba wani abu suka gani tattare da kai ba ba mulkin ka suka gani ba ko mukamin ka Allah suke nema kada ka kuskura kai haka in kuma har ka kuskura ka kore su to ka zama cikin azzalimai ma alaika min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay hisabun ka ba hisabun su ba agun ka yake ba hisabun su ba agun hisabun ka ba agun su yake ba in kuma ka kore su to ka zama daga cikin azzalimai shi yasa Allah ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bishakirin shi haka nan muka fahimci fitini shasun shi da sashi wato waɗannan talakawan sai ya zama na sun fitini waɗancan masu kuɗin waɗancan masu wadata waɗancan masu mulkin waɗancan masu ikon masu nasaba masu dangantaka li yaqulu dan su rika cewa a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su suka fi mu baiwa su ne suke da hankalin da za su gane cewa mutumin na abin da ya zo da shi gaskiya ne mu ba za mu gane ba to haka duk annabawa suka rika samun irin wannan kalubale annabi shu'aib Allah yana cewa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna karihin wato ko dai ka kore su abin nan eh, eh, eh, ko ku bar addinin da kuke ko mu kore ku da kai da waɗanda suka yi imani da kai saboda me saboda girman kai suna ganin cewa waɗannan yaya za a yi waɗannan a ce su ne za su bi annabawa ba su ba saboda ka girman kai yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mutum ya karɓi gaskiya shi yasa lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda duk yake da farfatan kwacin kwayar zarra na girman kai ba zai shiga ba zai shiga aljanna ba wani mutum kyakkyawan mutum da kayansa masu kyau kuma yana son shiga mai kyau wato irin mutanen nan masu son kwalita sun shiga mai kyau ya ce ya rasu lallahi ni dai ka ga yadda nake Allah ya bani kyau kuma ina so in ganni tsaffar kullum ya ce ya rasulallah mutum yana so ya ga takalmansa masu kyau kayansa masu kyau a za ka min alkibar wannan ma girman kai ne Annan sallallahu alaihi wasallam ya ce alkibaru batarul haqqi wa gamtun nas girman kai shine take gaskiya da kuma wulakanta mutane wannan shine girman kai ba wai kai kwalliya ba ba ka yi shiga mai kyau ba ko ka shiga gida mai kyau ko mota mai kyau ko ya zama kana da sutura mai kyau ba wai wannan shine girman kai ba a'a abinda ake cewa girman kai ba barul haqqi a ce ga gaskiya amma mutum ya daga kai yayi watsi da gaskiyar wa ghamtun nas ya rika yi wa mutanen kallon bi'ahu yana musu kallo kasa kasa babu shakka wannan koda ya fi kowa talauci a duniya mai girman kai saboda haka shi girman kai ba wai sai mai wadata ko mai mulki ko mai wani matsayi yake girman kai ba a'a talaka ma Allah na iya jarrabarsa da wannan girman kan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi waɗansu mutane wanda yace ba za su shiga aljanna ba a cikin su yace wa ailul mustakbir da talaka mai girman kai wato shi ba sababin da zai sa ya girman kan amma kuma yana yi yau da a ce yana da wani abin da zai sa shi girman kan a ce ga dalilin da ya sa shi girman kai amma shi babu ya kamata shi ya sassauto da kansa don ma ya samu masu taimaka masa to duk da haka sai ya zama mai girman kai wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ba za su shiga aljanna don haka duk wanda yake da girman kai to yana da matsala babba sun ce dukkan wani sabon Allah ana iya yin shi a boye amma ban da girman kai saban Allah ne amma shi ba zai yiwu a ɓoye ba kuma masu girman kai su sani farkon wanda ya fara girman kai shine iblis shi ya fara girman kai illa iblis aba wastakbara wa kana min al saboda haka shine saban Allah na farko da abinda aka fara saba Allah da shi girman kai shine sabo da aka fara yi wa Allah aka fara yi wa Allah sabo da shi a duniya me yasa saboda yana ganin shi ya fi annabi adam ya fi shi matsayi ma mana'aka an tasjuda iz amartu qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni da wuta kai ne shi da yunku kai shi saboda haka na fi shi kaga yadda ya kiyasin ya ainihin ya kawo wato wani abu na hankalinsa don ya mayar da umarnin Allah umarnin Allah Allah ne yake cewa ai sujjada amma kuma shi yana aiki da hankalinsa dan ya rushe nassi to shi ne Allah ta'ala yake gaya mana cewa shi kadai ne duk mala'iku suka yi shi kadai ne ya kiya shi ma kuma girman kai ne wastasbara wa kana min al shi kaga wannan shi ne babban wato babban abin da aka aka saba wa Allah da shi ka duba fir'auna daga cikin irin tuhunce-tuhuncen da Allah ya kai masa alkur'ani akwai tuhumar girman kai inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'a wa inna fir'auna la'alin fil ardi wato fir'auna mai jin isa ne a doron ƙasa mai jin ya isa ne yana nuna cewa yaya zai yi yaya za a yi yanzu annabi Musa wanda a nan garin aka haife shi ya san shi ya san gidansu ba kowa bane a ce shi zai zo ya raba shi da abin da yake ji na milki yayye kuwa a cikin mutanensa yana nuna musu irin abin da Allah ya bashi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tumsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubi yace ku duba alaysa li mulku misr milkin misra ba nawa bane wa hadhihi al-anharu tajri min tahti a duba a ga yadda gidana duk koramu ne suka zagaye shi suke gudu karkashin sa afala tusiruna wai ba ku gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahi shin ni na fi? ni ne na fi alheri na fi daukaka ko ko wannan wulakantaccen wanda ko magana bai iya ba Allah ce fastakhaffa qaumahu fa'ata'u sai a wasa da hankalinsu shikenan sai suka bi shi saboda haka fir'auna ya kasance daga cikin tuhunce-tuhuncen da aka yi masa akwai girman kai da shi da duk ɗan fadarsa duk ya koya musu girman kai Allah ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana wala qad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin ka duba su ukun Allah ta'ala ya jero su ce da ƙaruna da fir'auna da hamana Musa annabi Musa ya zo musu da gaskiya ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka shiga girman kai a doran kasa Allah ce ma kanu sabiqi ba za su iya kubuce mana ba ba za su tsere mana ba ka duba qarun lokacin da mutanensa suka zo suka same shi Allah ta'ala ya bashi wadatar dukiya Allah ne ya bashi wa atainahu Allah ce mu muka bashi ba shi ba wa kansa ba min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa makullan dukiyar da Allah taskokin dukiyar da Allah ya bashi kaci da kyar suke iya daukan makullan qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farih mutanansa suka zo suka ce masa ka daina fariya kana nuna kana alfahari na girman kai Allah baya son masu fariya wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya wato ka ci abinda Allah ya baka ka more amma kuma ka ka rika wato yan wato zuba wasu wani wani jarin kuma a asusun lahira wala tabghi al-fasada fil ard wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka suke tuna masa cewa da baya da shi Allah ya bashi to shi ma ya taimaka ma wasu wala tabgil fasada fil arkakka ne mu barna a bayan kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya san da ya tashi ba su jawabi kala inna ma utitu ala ilmin indi cewa daman na san Allah zai bani wannan wato kokarinsa ne zarangwanarsa ce kwakwalwarsa ce kwarewarsa ce kujuba kujubarsa ce ta sa ya samu saboda haka a kyale shi ya yi abin da haka Allah ya ta gaya mana abin da ya fa raja ala qaumi fi zinatihi har da waɗanda suka rudu al karshe Allah ya fa khasafna bihi wa bidarihi al ard karshe Allah ya kifar da shi da gidansa gaba daya to babu abin da ya kai girman kai matsala a rayuwar bawa shi yasa a ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai nuna wa masu girman kai karshen su annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yuhsharul mustaq يحشر المستكبرون يوم القيامة أمثال الذر أمثال الذر za tashi za a tashi masu girman kai ranar gobe kiyama a mayar da su kamar tururuwa fi suratul rijal haka za a mayar da su yaghshahumun nas mutane na bai ta kansu a nan suna nuna wa mutane sun fi kowa faɗin ƙirji. suna daga kai to na gobe kiyama sai ya zama aljaza'u min jinsil amal sai kuma Allah ya kasantar da su yayi kasa da su sai sun koma kamar tururuwa a wannan dandazon jama'a a ce ya nan ko tafshahumu sigarun nan kananan mutane ma danne su suke yi tunda sun zama tururuwa kaga babu wani babu wani yadda ya gutun ya kai ga kankanta yana sama da su يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس ذا جاسو أكيسو أن كركوكو أجهنم أنا كرم كركوكم بولس وتكمر الكلمة تاكو سكما دا بوليس تيشن بولس بوليس تيشن تلاهرة يسقون من سيلة الخبان من عصارة أهل النار za a rika shayar da su za a rika shayar da su wato gulandan yan wuta a nan suna wulaƙanta mutane a can kuma ga abin da zai zama shi ne cimarsu. ashe babu babu matsala wato babu cutar da ta kai cutar girman kai kuma in har akwai girman kai to akwai wulaƙanta mutane in har akwai girman kai to akwai ainihin take gaskiya duk waɗanda ake ta fafatawa da su akan su karɓi gaskiya wasu girman kan ne yake hana su ba wai ba su fahimci abin da ake gaya musu gaskiya ba ne a'a ba za su iya barin abin da suke kai ba domin in sun bar abin da suke kai sun yarda kenan da ba akan gaskiya suke ba yanzu ne kenan suka gane gaskiya to ba za su yarda su bi ba ko kuma a'a kenan yanzu in mun yarda abu kaza kuskure ne kenan iyayenmu da suka mutu suna yi kenan su yaya matsayin su kenan kai ba za mu yadda ba to wani duk girman kai ne yake haifar da wannan Allah ta'ala ya ce la jarama tabbas inna Allah la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun tabbas Allah ya san abin da suke boyewa ya kuma san abin da suke bayyanawa innahu la innahu la yuhibbul mustakbirin lalle shi baya san masu girman kai wata rana al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu ya fito sai ga wasu miskinai suna zaune suna cin abinci sai suka yi masa kai sai ya zauna aka ci abincin tare da su bayan an gama ya ce to bayan ya zauna yana zama ya fara ci sai ce to Inna innahu la yuhibbul mustakbirin Allah ba ya san me shi masu girman kai don haka zan ci abincin da ku bai ji cewa shi sharifi bane jikan manzon Allah ne don cewa ga matsayin da yake da shi ba shi jikan khalifa ne daga cikin alkhulafa uh, dan dane daga daga wato na khalifa daga cikin khulafa'ur rashidi bai ji wannan matsayin ba sai ya zauna tare da talakawa aka ci abinci yace to innahu la yuhibbul mustakbirin Allah baya san masu girman kai ni ma ina gayyatar ku tunda nayi muku arama wa kura aliyata ni ma a zo a je gidana a ci abinci haka kuma ya gayyaci wannan tawaga aka je aka ci abinci a gidansa to haka suka koya daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama tawalu ta kai idan an shigo majalisin sama wani lokaci ba ko yazo sai ya kasa tantancewa ina ina yake a karan farko sai ya kasa ganewa domin zai ga wani gashi can asadrul majlis shine ya karbi ragamar majalisar amma kuma ba shine manzo Allah din ba sai ya tambaya ayyukum rasulullah wai cikin ku ina manzan Allah din yake qimmatun fit tawadu amma duk da haka kuma Allah ya zuwa masa haiba yana da kurjini domin duk wanda yayi tawazu dan Allah sai Allah ya ɗaukaka shi kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah wanda duk ya kaskantar da kansa ya yi tawalu'u dan Allah to sai Allah ya daukaka shi malamai suka ce to kada ka yi tawalu'u dan a daukaka ka ba da Allah ka yi ba kenan cewa man tawaza lillahi ba man tawaza liyarfa'ahu Allah ba kanka ce to a'a ga lakanin samun daukaka a yi don Allah in ka yi don Allah ba wai don neman daukaka ba sai shi kuma Allah ya ɗaukaka. ka to duk da wannan tawadu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yanzu a ansa tambayoyi mun ansa tambayar a cikin ansa tambayoyi mun faɗi hadisin Anas annabi ya an yi iqama wani ya zo ya ja yana yana da wasu ya koma da shi bayan masallaci suka daɗe haka zai zo wucewa wata tsohuwa ta jashi gefe ce ga ga bukatunta ga matsalolinta annabi ya tsaya saurare ta amma duk da haka kuma Allah ya sanya masa kwaljini yana da kwaljini da zarar aka ce ya ce ya ce a zo min da waɗancan to yanzu jikinsu zai shiga ɓari sai su fara karkarwa jikinsu ya fara makarkata za a zo za a zo da su gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kama wanda ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama haibar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta kama shi sai ya shiga ɓari annabi ya ce hawwin ala nafsika inni bashar inni inni min imra'atin ta inni min imra'atin ta'kulu al ka sauƙaƙa wa kanka ni ɗan wata mace ce da take cin take cin ainihin kilishi wato ba wani bane wanda har zaka tsorata ka firgita ko mutanen nan guda biyu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yazo yana yana sallar asuba su kuma suna gefe guda a zaune ba su shigo an yi sallah da su ba bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo su waɗancan faji'a bihima tarta'idu fara'isuhuma aka zo da su jikinsa yana rawa suna makyarkyata to haka Annar sallallahu alaihi yake ga tawalu ga kuma haiba ubangiji ya bashi don haka duk wanda zai yi girman kai to Allah zai kaskanta shi kuma Allah ta'ala ba zai nuna mata hanya ba kuma Allah baya san shi ai babu uba kamar ka shiga karkashin waɗanda Allah ya ce baya san ka innahu la yuhibbul mustakbirin lalle shi Allah baya san masu girman kai ashe girman kai ba karamar cuta ba ce Allah ya kiyashe mu wa idza qila lahu wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيدون وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ألا يتي إذن أكتي دسو من أبنججنك يسوكر قالوا أساطير الأولين يسكي tatsuniyoyin mutanen farko ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة domin su ɗauki laifuffukan su cikakku ranar gobe kiyama wa min auzarin ladina yudillunahum bi ghairi ilm da kuma laifuffukan waɗanda suke batarwa ba bisa ilimi ba ala a ma yazurun ku saurara lalle abinda suke ɗauka ɗinnan na laifi yayi muni haka ubangiji yake ba mu labarin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance tare da waɗannan jimajiman ƙwarai a makka yayin da suke ta ƙoƙarin yadda za su bice hasken annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya bayyana su ga cewa musulunci bai samu karɓuwa ba a cikin sauran ƙabilu da sauran al'ummomi da suke zuwa makka kullum kokari suke su ba da mummunan hoto na abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na gaskiya kullum kokari suke su faɗi kausar kalma ko mummunan kalma su ainihin aibata abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na gaskiya da wannan kalmar su ce abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi tatsuniya ne ko su ce bokanci ne ko sihiri ne ko waƙaci ko su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mai taɓin hankali ne haka suka yi ta ƙoƙarin yadda za su ga cewa sun ɓata sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ɓata abin da ya zo da shi na gaskiya wannan shi ne abin da Allah ta'ala yake gaya mana a cikin waɗannan ayoyin da za mu karanta gobe in sha Allah tare da bayaninsu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الله ساكا ومانا الهيري شيبير الأدين المسلمين دار الإسلام wani ke shago mai nan ba aisha shida laushefin complex daura garin da ba na kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman akan namban waya kamar haka sifili sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum rahmatullah.